ووجدك ضالا فهدى kuma ya same ka ba ka da wani sani a kan imani ko alkur'ani sai ya sanar da kai daga cikinsu abin da baka sani ba